أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد imam musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shayi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi sada zumunci inda muka yi bayanin bayanai na malaman akhlaq dangane da hakikanin sada zumunci da kuma ma'anan shi sannan muka yi bayanin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da muhimmancin sada zumunci da kuma hatsarin yanke zumunci hakanan kuma yi bayani dangane da mafi karancin abin da mutum zai sada zumuncin shi da shi da kuma hiyayyen abin da mutum zai sada zumuncin shi da shi saboda haka insha Allah cikin wannan darasin ma zai kasance kashi kenan na biyu dangane da abin da ya shahi wannan maudu'i da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfana da mu insha Allah mun yi bayani kan cewa lallai sada zumunci yana da matukan muhimmanci kuma yanke zumunci yana da matukan hadari ga shi musulmi a cikin rayuwar shi na duniya hakanan ma a cikin rayuwarsa na lahira in za mu <clears throat> koma zuwa ga ayoyi na alkur'ani masu girma hakanan ma in za mu koma ga sashen hadisai na musulunci za mu ga cewa sada zumunci addini ne duk lokacin da mutum ya kasance ma'abocin addini ya kasance na iltizami da addini ya kasance na riko da addini to zai kasance kenan ya samu kanshi a cikin mutanen da suke sada zumunci amma duk lokacin da mutum ya kasance ya yi watsi da addini to zai kasance ya yanki kuma zumuncin shi wannan muna iya ganin wannan hakikanin wannan al'amarin a bayyane a cikin aya cikin suratu muhammad aya ta 22 zuwa aya ta 23 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum sai ce ula'ika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin kun kusanta idan kuka juya baya kuka kauce ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kenan kun je kun yi fasadi a doron ƙasa sannan ma ku yanke zumuncin ku sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle waɗanda suke irin wannan aiki din su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kunnuwansu ba su jin gaskiya kuma ba su riko da shi sakamakon juya ma addini baya da suka yi hakanan kuma su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya makamtar da ganinsu watan zukatansu ta yadda ba su ganin gaskiya kuma ya zamanto sun yi riko da shi kenan cikin wannan aya mai girma muna a fahimta a nan wurin kan cewa lallai idan mutum ya juya ma addini baya abin da zai aikata shi ne fasadi a doron ƙasa sannan kuma yanke zumunci wannan kuma sakamakon menene sakamakon kauce ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon juya baya ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan natijan haka kuma shine ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci mutum ya nisantar da mutum daga rahamash sannan ya kasance mutum ko da ya ji gaskiya bai aiki da shi ko da ya ga gaskiya bai aiki da shi a shekinan wani ya nuna man haɗarin yanke zumunci kasantuwan shi kenan ɗaya daga cikin alamomin juya ma addinin Allah subhanahu ta'ala baya duk lokacin da mutum ya samu kanshi wal azubillah a cikin masu yanke zumunci to tabbas ya bincika addinin shi ya bincika kanshi lallai ya ba addinin Allah subhanahu ta'ala baya ya kauce ma addinin Allah subhanahu ta'ala wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin sada zumunci kasantuwan shi alama ne na riko da addini kuma yake nuna mana haɗarin yanke zumunta kasantuwan shi alama ne na watsi da addini to amma dangane da abin da ya shahi sada zumunci banda hadisan da muka ambata watan dangane da mafi karancin abin da mutum zai sada zumunci hadisin da ya gabata mai bayani dangane da cewa ko da ko da moɗa guda ne na ruwa ya zamanto ka sa da zumuncinka kuma karancin shi to ko hadisi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma wanda yake cewa silu arhamakum fi dunya walau bi salam ku sada zumuncin ku a cikin wannan duniya din koda ko da sallama ne yanzu yana da wahala a ce mutum cikin wannan duniya din baka iya ka samu irtibati da mutum yana da wahala kaɗan ne sosai kenan ko da ta aika wasiƙa ne ta hanyar mobile ko kuma ta hanyar kwamfuta ko abin da ya kama da haka kana iya ka sada zumuncinka kana iya ka aika sallama kana iya aika gaisuwa kana iya ka tambaye halin danginka da makusantanka da ma 'yan uwanka mumine kinan mafi karancin abin da mutum zai isa da zumunci da shi hadda sallama kai mutum sallama ka tambaye halin shi ka gaida shi wani yana matukan muhimmanci amma dangane da abin da ya shahi irin tasiri da kuma fa'idoji wanda mutum zai iya samu a cikin sada zumunci mi mutum zai samu idan ya sada zumunci bayan mun ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya nuna dukkanin ayyuka na alkhairi suna da lada amma mafi gaugawan samun lada shine sada zumunci to hakan muna da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa silatul rahim tazidu fil umr wa tunfi al sada zumunci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙarawa a cikin rayuwar mutum hakanan kuma yana kawar da talauci wannan shine abin da galibin mutane galiban mutane suke bayan shi kana buƙatar zamanto kayi ban kwana da talauci kayi hannu riga da talauci hakanan kuma kana son rayuwanka ya tsawo baka son kai saurin mutuwa to ga sirrin nan a cikin maganan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa in kana son rayuwanka ya zamanto ya yi tsawo in kana son kai ban kwana da talauci to ka sada zumuncinka ko da ko da sallama ne ko da ko da moda guda ne na ruwa ko da da tambayan halin danginka ne da makusantanka ka sada ka, wannan zai kasance ya baka tsawon rai hakanan kuma ya yalwata arzikinka wannan hadisi ya zo a cikin almustadrak cikin mujalladi na bakwai shahi na 194 hadisi na uku hakan in za mu duba wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi wanda ya sake zo a cikin wannan littafi na al-mustadrak yake cewa silatul rahim tu'ammiru diyar wa tazidu fil a'mar wa in kana ahluha ghaira ahyar yake cewa sada zumunci yakan raya gidaje wasu gidaje za zaga sun shekaru da shekaru tsawon tarihi su san gaske tun daga kakanni iyaye hajjikoki gidan yana nan daram wannan sirrin shi shine sada zumunci duk gidan da kaga ya jima ya rayu tsawon lokaci iyaye da kakanni to in ka bincika za ga cewa suna sada zumunci suna sada zumuncinsu ba su yanke zumunci shi yasa manzo Allah ce to amiru diyar sada zumunci yakan raya gidaje hakanan za ga wata zidu fil a'mar sada zumunci na ƙara rayukan mutane in abin mutum ya yi shekaru ne masu yawa saboda sada zumunci hakanan kuma akasin haka ma na yanke zumunci yakan rushe gidaje hakanan kuma yakan rage shekarun mutum manzo Allah ce wa in kana ahluha ghayra akhyar wato ko da sun su mutanen da suke raye a cikin gida din sun kasance ba mutanen kwarai bane amma suna kiyaye zumuncinsu suna sada zumuncinsu suna haɗuwa tsakaninsu sukan kiyaye haƙoƙin junansu wannan zai sa ya kasance gidan ya rayu bai rushe ba hakanan kuma ya kasance rayukansu sun yi tsawo kenan za mu iya ganin kamar da wasu bayanai da muka suka gabata kan cewa su kyawun ɗabi'u suna da wannan miza ɗin suna da tasirorinsu wanda yake ba sai an je lahira ba kuma ba sai mutum ya kasance ba mumini ne ko ya imani ba idan mutum ya ɗabbaka su zai ga natijojinsu zai ga asar ɗinsu tun nan duniya wannan shine abin da galiban kasashen da musulmi suke ganin cewa sun ci gaba suna rayuwa cikin ni'imomi da walwalan arziki za mu ga cewa da daga cikin kyawun ɗabi'u sun kiyaye su kuma abin da ya shahe kiyaye alkawali kiyaye amana da sauransu girmama mutane sun kiyaye shi sai zamanto sun samu tasirin waɗannan abubuwa ɗin ta yadda amma ana mamakin su amma musulmi suna mamakinsu alhali musulmi ne su ne suka fi dacewa da aiwatar da wannan abubuwa ɗin saboda addininsu yana umarni da haka hakanan muna da hadisi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa silatul rahim to al-hisab wa taqi mita tasu yake cewa sada zumunci yakan sada zumunci yakan sauƙaƙar da hisabi wato hisabin mutum ran tashi alkiyama zai yi sauki hisabin mutum zai yi sauki ran tashi alkiyama ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kuntata masa ba saboda mai saboda yana sada zumuncinsa Haka nan kuma wata ƙimi ta taso sada zumunci yakan yanke yakan hana mummunan mutuwa mummunan ƙarshe kowa yana buƙatar hisabin shi sauƙi ya kasance hisaban yasira hakanan kuma kowa yana neman ya cika da imani ya yi kyaukyawan cikawa to sada zumunci yakan ba da wannan dama ɗin sada zumunci kan sabbaba mutum hisabin shi ya sauki hakanan kuma Allah ta'ala ya sa mai kyaukyawan cikawa Allah ya kare shi da mummunan cikawa wannan dun tasirori ne masu matukan muhimmanci wanda za mu iya gani cikin al'amarin sada zumunci da kuma kula da haƙoƙin makusanta hakan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kawo eh, usul eh, aka roto a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na 155 hadisi na 21 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innal qauma la yakununa fajara wala yakununa barara fayasiluna arhamahum fatanma amwalahum wa a a'maruhum fa kaifa iza kanu abraran barara yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka iya samun mutane wasu mutane wanda za su kasance fajirai ne ba ruwansu da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ya dame su da iltizami da addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba su kasance ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta ba su kasance masu da'a ba ba su kasance ma'abuta addini ba amma za su sada zumuncinsu za su kula da makusantansu za su zauna lahiya da makusantansu za su kiyaye haƙoƙin makusantansu manzo Allah ya ce fatan ma sai dukiyoyinsu ya zamanto sun bunƙasa sun ƙaru. arzikinsu ya ƙaru su yi nisa da talauci sakamakon sada zumuncin da suka wa tatulu a amaruhum hakanan kuma sai su yi tsawon rai rayukan su karu su yi tsawon rai su shekaru da shekaru suna rayuwa suna more ma rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa to idan haka al'amarin sada zumunci kasance ga wanda baya da ma addini yakan ƙara arzikinsa kuma yakan tsawaitar da rayukansa to ina ga fa kaifa idza kanu abraran barara ina ga da a ce wannan sun kasance masu sada zumunci din sun kasance bayan Allah subhanahu wata'ala masu ta'a managarta kenan zai kasance haske akan haske zai kasance albarka akan albarka <clears throat> wannan ke nuna mana muhimmancin sada zumunci da kuma lizimcin kiyaye shi da kuma riko da shi a cikin wannan rayuwar namu wannan shine zai ba mu kyaukyawan rayuwa ya bunƙasa arzikinmu ya tsawaita da rayukanmu ya mana kyaukyawan cikawa wannan kin da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji ya sanya mu cikin bayan sa managarta masu sada zumunci masu kiyaye haƙoƙin makusantansu da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin